hukumar hana sha da fitocin miyagun kwayoyi da ake kira ndla e a takaice ta ce ta kame wasu mutane guda biyar da ake zargi da kokarin safaran miyagun kwayoyi da kuma tabar wiwi da 'ya'yan kungiyar boko haram da ke fake a wasu ƙauyuka hukumar ta dai bayyana hakan ne lokacin da ta gurfanar da wasu mutane guda biyar da ake zarga da safaran waɗannan miyagun kwayoyi da kuma tabar wiwi din da ta ce ta kame uku daga cikin waɗannan mutane a tashar motar muna inda aka yi lodin wannan tabar wiwin da kuma wasu miyagun kwayoyi sannan mutane biyu an kame su ne a karamar hukumar biyu da ke kudancin Borno. Kwamandan hukumar hana sha da fitaucin miyagun kwayoyin barista Ona Ogilogu ne da ya shaida manema labarai hakan lokacin da ya gurfanar da waɗannan mutane da ya ce yanzu hakan suna ci gaba da sa ido don ci gaba da tsakulo irin waɗannan mutane da suke da tabbacin cewa su suke kai wa 'yan ƙungiyar Boko Haram miyagun kwayoyi da kuma tabar wiwi da kan cire su cikin hayyacinsu don irin kai hare-haren da sukan kai wa jama'a. Bayan zagawa da manema labarai cikin harabar hukumar ne da kuma nuna mana irin ɗimbin kwayoyin da suka kame da tabar wuyi masu yawan gaske sai ɗaya daga cikin jami'an hukumar ya mun ƙarin haske game da wannan kamen da suke kamar haka. Sunana Garba Muhammad Bala ni ne komanda na hukuma da fitauci miyagun kwayi wanda ke komandin Gamboru Area Command a nan jihar Borno. Eh, wannan kayaki da muka kama actually za su tafi Gamboru ne da shi da suka ɓoye shi da sauransu biskit da sauransu da muka bincike eh, mota. mun kama su da shi wanda abun da muke kira cannabis shi ne wato taban wiwi wanda ya zama na kilogram 232.5 sannan da tramadol shi kuma makama su da kilo 55.5 wanda ya zama na ya mai da su duk amma na makama kilo 288 mu abin da ke damu shine wayannan wuraren har yanzu akwai matsaloli a wajen ban ga mutanen da ke wajen za su je su sha ba mu muna kokarin mu ga da cewa mutane sun samu zaman lafiya an samu kwanciyar hankali amma yan gari kuma yanzu ba su ba mu haɗin kai suna ɗaukan ƙwayoyin nan suna ba mutanen nan mutanen nan kuma sun suna addini suna da kowa da hankali to duka mu kuna zargin cewa suna kai yan ƙungiyar Boko Haram ne insha Allah muna ganin suna kai musu ne don ba mu ga wanda zai je sha da shi a wajen ba an ba su suke kai mu ba kuma ana zargi da cewa su waɗannan mutanen suna wannan ta'addin ne ba cikin hankalin suke ba barista kakashe wulawan da shine kwamishinan ma'aikatar shari'a na jihar Borno borno da kuma ya kasance shugaban kwamitin yaƙi da sha da fataucin miyagun ƙwayoyi da gwamnatin jihar borno ta kafa yanzu idan muka gama yaƙi da boko haram abin da za mu fara yaƙi akan shi shine yaƙi da ƙwaya yau matan aure 'yan mata ƙanana da yara matasa duka suna shan kwaya manya manyan kemis in ka shiga idan suka ganka kai mutumin kirki ne ba su baka ba amma ka aika wani ya je gaya musu sunan abu za su ɗauka su bashi maganin kirki yana kan kanta kwaya yana bayan kanta sai dai waɗannan mutane da aka kame wasu su sun ce ba da sanin su aka sa wannan abun a cikin motar su ba wayin da wasu kuma suka amsa laifin su da cewa suna wannan sana'ar ai na kama ka amuna muna nan cikin garin Maiduguri me ya kama ka da kaya wani irin kaya ne da taba wani irin taba sigari ko kuma taba wiwi wiwi wiwi kai na kake samu waɗannan ganyen taba eh to nima ba na ba ne nima ba san me a ciki bane an an ban daga wani gari kake daga gamburungala garin burungala kuma ka zo nan muna ka karbi tabar wiwi kana sayarwa eh to a kasuwa ne ban sani ba cikin buhu an ce gashi an hada ne da shawaya shi yana gari ni ban san komai ba ne ni ma na laifi a da ban ga abun me a ciki ba to kai kana shan wiwi ne eh ina eh, wani lokaci ina da files problem kuma a yi yi appendix ma kana sha ne kai ina sha kuma kana saidawa eh ina sha kadan kadan ina sai kasan illan shi na san illan sha wasu mutane kenan da aka kame a wasu wurare daban-daban a jihar Borno da ake kuma zarga da safaran miyagun kwayoyi da tabar wiwi ke bayani game da irin yadda suka samu kansu cikin wannan hali Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya